bayan kwashe mako guda da gwamnan jihar borno honorable kashi tuma yi a garin bama da ke jihar borno gwamnan ya kuma sake ziyartar karamar hukumar goza inda nan ma ya da zango a garin fulka ɗaya daga cikin garuruwan da 'yan kungiyar boko haram suka yi wa kaka gida a baya gwamnan ya da isa garin ne tare da tawagar jami'an tsaro da kuma na 'yan jaridu wanda ya kasance su ne rukunin 'yan jaridu na farko da suka soma ziyartar wannan karamar hukuma na goza ta lokacin da rundunar sojan najeriya ta kwato a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram mun dai ga al'amura masu ban ajabi da dama lokacin da muka taso daga karamar hukumar bama zuwa garin gozan inda muka dinga ganin ramuka da dama akan titi da aka ce an dinga tsakuro bom ne daga ciki wani lokacin kuma bom din kan tashi ne idan ya ji zafi mutum dai ba zai iya gaya maka adadin irin waɗannan ramuka da ya gani ba saboda yawan bumabuman da ake zaton an birne akan titina ko da muka isa wannan gari na so mu tambayar mazauna garin ko menene su a halin yanzu ga ma abin da wasu daga cikin su ke cewa mu dai musalamu a garin filka dai to gaskiya kamar su abinci dai kuma bayan haka su ba ma da ruwa yanzu haka nan muna ruwan sha bama da ruwan sha a garin nan gaskiya kwata-kwata bama da ruwan sha a garin nan hmm. yanzu ka dare yanzu kamar zuwa watan disamban nan yanzu hakan nan baba hmm. da ruwa ma za ka ga in ka je bakin wegi a garin mu. za ka gani ma babu ruwa kwata-kwata ana layi da kirka samu ma zai biyu ko uku ma a yi ne to muna aikin gonan mu kun taba fita ne a wannan gari ko kuma tuntuni da aka yi wannan rigici ko kuna cikin garin taba fita a garin nan yawa mutane suka fita a garin nan mun gudu mun gudu hijira wayin su fita ta Kamaru wayin su kuma da dare an ana yin ruwa muna fita ta Goza ta Kamaru din ma muna fita ma da gaskiya ba ma samu fita ma wayin su aka kama su har kashewa ana yi da su ma Umaru Umaru to malam ba gashi na ganka a cikin garin fulka kamar ya kuke zama a cikin wannan gari ne eh, to alhamdulillah muna zaman dai gashi nan ba matsala amma ba ma iya fita bayan gari sosai to kamar menene matsalolin ku ne yanzu matsalolin mu kamar mun je bayan gari yaran nan suna dabe mutum da zuwa kore mutum a bayan gari mu da cikin gari kuma biyunsa matsalar mu ruwan sha ba da shi cikakke alhamdulillah jami'in tsoro dai mun gode allah mun gode musu suna kula da mu lafiya kalau kamar eh, banda batun tsaro da ruwan sha eh. kamar kuna samun kuyi noma a wannan gari yanzu haka eh ana samu ana noma amma an mu fita bayan gari sosai ana kore mu ba suke korin ku yara din yaran boko haram eh yaran boko haram ba ma ya mu fita da nisa hmm. kusa kusa za mu je mu yi noma duk in mu je wani zai dawo barai rai wani kuma allah ya sa ya kubce shi kafa zai gudu abin shi. Sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya ce za a taimaka waɗannan mutane wanda ya ce yanzu hakan an ma so masu hake gina masu gidajensu kuma za a yi ƙoƙarin sama masu ruwan sha. To na yi muku alkawari da zaran na koma Maiduguri za mu ɗauki matakai mu ga cewa an share hawayen ku batun ruwa. Amma da farko ya cancanta in gode wa GOC, in gode wa GOC da jami'an tsaro, da Kanal Abdulsalam da ke shugabancin su sojoji a nan an ce min shi adali ne mun zo muku da shinkafa buhu dubu da dari biyar 25 kg da wake buhu dubu da dari biyar 10 kg kayakin nan jama'a za mu abdulsalam don shi ya shugabanci a raba ma jama'a mu jama'a ina so in sake baku hakuri kowani matsala kowace wace matsala da Allah ya kawo in Allah ya yarda mun zo karshen wannan matsaloli. Gwamnan jihar Borno Honorable Rukashi Tiba kenan ke bayani ga mutanen garin Fulka da ke karamar hukumar Goza lokacin da ya ziyarci wannan gari da kuma jajanta musu game da al'amuran da ya faru a baya wanda kuma ya kasance shine ziyara na farko da gwamnan ya kai zuwa wannan gari. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.